yawwa in kuka yi wannan wanda suka riga ku za ku tadda su a daraja ku kuma wanda izo bayan ku ba zai yi iku ba yau sai suka tafi da munna da ƙarfin jiki to ko da suka tafi waɗancan masu wadata sai suka ji wannan addu'a a bakin talakawa wadda manzon Allah ya ba su su ma masu kuɗin sai suka ci gaba da yin wannan addu'a da aka ba talakawan nan sai suka dawo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya ma'aikin Allah wannan masu wadata wannan addu'a mun ji fasu ma suna yi yanzu ya za a yi he ce zalika farulillahi yutihi man yasha'u wannan farala ce ta Allah yana zo da ita ga wanda iso Allah ka zo mana da faralarka yanzu ni da kai da iya ladan azumi na kawai kai ma iya ladan ka kawai kake da shi Allah ya sa mu sami ƙari ta waɗansu gefuna ba ka sha'awar mutumin da a yanzu ya ciyar ya shayar ya ba da tufafi zai tafi umra yana zuwa tafsiri kai kuma baka ci da kowa ba ciyar da kai akai ba za ka kallaci abin da sabantan suka yi na wannan kwaɗayin ba kai ma ka yi kwaɗayi tun da ba ka da abin ciyarwa a dinga ƙiyamun lady da kai mana ko kai ma ka ɗan tattarkata ka samu dai a samu dai a tsallake gada ya kamata mu dinga kallon abin da ai muna tare da mawadatan yanzu akwai wanda ice min ya sa an masa list ɗin gida arba'in na marayu zai musu ɗinki zai musu shi kuma dalili wannan tallan da ake a rediyo ka kai wata kungiya za ta yace shi kuma sheka to da ya kai wani guri gara wa makotansa ma'ana da ya kai wannan taimakon shi sa list din gida arba'in na marayu don Allah ni gidan maraya nawa na ɗauka kai gidan maraya nawa ka ɗauka to irin wannan ya kamata mu dinga tunanin muna kwaɗayin mu ma Allah ya sa mu ma mu irin wannan abubuwan amma a ce ni iya ladan azumi na kai iya ladan azumi ga kuma sallar ma ta nafila ta gagara wannan kuma sannan in an tambaye ka Allah ya bamu aljanna firdausi aljanna firdausin ai ba a bacci suka aka same ta ba to ga dai wanda an gafarta masa laifinsa na gaba da na baya yana raya dararen watan ramadana gaba ɗayansu idan goman ƙarshe ta zo kuma kwaɗaitar da iyalan gidansa ya tashi duk wanda ya isa yin sallah yi sallah don haka ni da kai wanda ba ma ci da kowa to mu tarkata mu haɗa da na filfilin da karatun Alƙur'ani mu din ma dai a samu mu dan zuba waɗansu abubuwa a cikin jakar mu Allah ya sa dace bayan wannan ah, yana yawaita tilawar alkur'ani a wannan watan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yawaita tilawar alkur'ani a watan ramadana Don jibril alaihi salam ya kasance yana zuwa ya karantar da shi alkur'ani a wannan wata na ramadana to yanzu bawan Allah da ni da kai a cikin kwana goma sha hudun nan sauka nawa muka yi ta alƙur'ani ko aya nawa muka karanta wataƙila hamadu ya ce shi ai bai sauki ba madalla amma ka san daga izin sabbi hisma rabbika la'ala ko zuwa minal jinnati wan nasi ka dinga maimaita sau goma ma a rana ɗaya eh ai ba ai duk dai ibada ce ka dinga maimaita na ɗin sau goma rana ɗaya idan baka yi ba a wannan kwana goma sha hudu da suka gabata to yanzu shauran kwana goma sha hidan nan ko sha biyar ka yi ɗamara ni ma na yi ɗamara mu jajirce mu ta yawaita karatun alkur'ani ko daga suratul fatiha zuwa minal jinnati wan nasi ko kuma abin da Allah ya kaddara mana faqara umma ta yasara minal qur'an ku karanta duk abin da ya sauka daga alkur'ani ba sai a sallah kadai ba to in wada an gafarta masa laifin gaba da kuma na baya yana yawaita karatun alkur'ani don Allah ni da kai min babu aula mu ya fi cancanta a ce mun yawaita karatun alkur'ani a cikin wannan wata kuma in ya wuce ba bari za mu ba amma dai a yau ana yawaitawa ne a cikin wannan wata kuma ya kasance yana tsawaitawa a tsaiwar na fulfulin wata ramarana fiye da yadda yake tsawaitawa a wani watan wanda ba shi ba dan ko huzaifatul yamani sun yi sallah tare da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallar farko ya bude suratul baqara to anan ne shi yake tunanin in yi aya ɗari zai sunkuya aka wuce aya ɗari to ila in an je tsakiya zai yi ruku'u aka wuce tsakiyar rabin aka tafi da aka yi sura ƙarshen ta gaba ɗaya to yana tsammanin in an kai karshen sura a yi ruku ba a yi ruku ba ya kama suratin nisa'i ita ma aka kare ya daina magana yanzu sannan kuma ga ali imrana duk ana tsaye sannan kuma duk inda aka zo ayar da take magana akan azaba he ya tsaya ya roƙi tsari da wannan azabar inda kuma ya kamata a roƙi wani abu na alkhairi he ya tsaya ya roƙi wannan alkhairin idan kuma gurin tasbihi ne shi ya yi wannan tasbihin yau mu mun san ma me muke karanta balle mu tsaya gurin ayar azabar mai mu tsari da ita to amma dai a tashi a yi kuma a nemi sanin mai ayar take nufi in ma ba a tsaya an roƙi tsari da azabar ba ba a tsaya an roƙi alkhairin ba amma dai a zo a karanta a yi sallar ila sakamakon wannan sallar Allah ya kallace ka ya kallace ni ya kallace mu da idan rahama ya shigar da mu rahamarsa da faralarsa da rahamarsa kamar yadda shugaban halitta ibada labari cewa babu ɗaya daga cikin da aikinsa zai tsirar da shi suka ce ko da kai ma ya mai aikin Allah ce ko da shi din idan eh, Allah ya suturce ni ya rufa min asiri da faralarsa da rahamarsa dan Allah idan shi ya faɗi haka wanda an gafarta man laifin gaba da na baya ni ba na shakka abin ya tabbata Allah ya gafarta masa laifin gaba da na baya in ya yi ma laifin amma gashi kuma yana gaya mana karfa wani mutum ya dinga ganin shi mai yawan sallah ne mai yawan sadaka ne mai yawan karatun ƙur'ani mai yawan ya dinga ganin wannan ibadar tasa ita ce za ta sa tilas Allah ya biya shi wannan aikin nasa da aljanna ba haka ba ne yadda abin yake umarni ne aka bamu da muka bi umarnin to ƙarƙashin bin umarnin shi kuma faralar Allah ta zo tun da ba mu saba Allah ba ko kuma saban mu ba shi da yawa an yi sa'a rayuwarmu abin kirkinmu ya zama tamanin cikin ɗari ko casa'in cikin ɗari to shi kenan shi ya fi mana ragowar sai kuma rahamar Allah ta zo da falala ta zo ta aikinta amma yanzu in kace wai sallar ka da azumin ka da waye su ne abin da kamar in ka shuka abu a gona kake so ka wannan ba haka bane domin da Allah zai ce da mu imana kudin ko ayi gwanjan ni'imar da ya mana idan da kake kallata idan wata yayi a zo a kawo maka bil iskar da kake sha kake shaka ta hanci ita ma a kawo maka bil maganganun da ka ji da kunnanka shi ma a kawo ma bil harshenka da fatar bakinka maganganun da suka yi su ma a kawo bil ƙafarka da kai tafiya iya takun da kai shi ma a kawo maka bil hannunka da shauran dukkan eh, abinci da ka ci ka daɗi ya wuce kuma ta hikima ta ubangiji da ya shiga cikin sai kuma aka yi mura wata hanya ya zirare don kare ta taruwa a cikinka kaga cikin zai zama ƙato ashe kaga mafitsara da haya duk wata ni'ima ce mai zaman kanta ana ci ciki ya cika awa ashirin da hudu da cin wannan abin da aka ci to wata gullahi ya tafi wani guri kuma ke wannan abin da aka cin kuma sai ba da guri dan wani ya zo ya sake zamun guri ya zauna to idan Allah ce zai mana bil din da muke cin abinci aka yi mana makogaro yake wucewa abincin ba tare da matsala ba shi kuma nawa zamu biya wannan makogaron sannan kofar da aka yi mana abincin yake fita ruwan yake fita nawa za mu biya kaga ba za mu iya biya ba na haka dai farar Allah ce sakamakon biyayya idan mun zama masu biyayya to sakamakon wannan biyayyar Allah zai mana farala ya shigar da mu rahamarsa da aljannarsa Allah ka shigar da mu aljannarka da rahamarka sai kuma yawa na gama wannan ayar tsoratarwa ko fama salla raka'atai ne bai yi salla a bi ta cika ba hatta ja'a bilal har bilal ya zo fa hu ya sanar da shi bis salati cewa sallar asuba ta zo fa eh, a cikin raka a biyu ya an ce ma ya taba kwana yana maimaita aya guda ɗaya har lokacin sallah asuba yi bayan fatiha ya dinga maimaita in tu'azibihum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ita aka yi ta maimaitawa to bare kuma a ce wannan sururi dogwaye ala ayi halin dai muna ana so mu yawaita salloli a cikin wannan wata kuma musamman ma dogayen salloli mu yanzu mun yi rarrashin mun yi rarrashin a masallacin mu mun daina sallah ta izu ɗaya balle ta na izu biyu dan naji ma da rana tana cewa sallar izu biyu an gagara ai mu rabin izu ma ta gagare mu wai muna rarrashin mutanen kasu tafi amma sai su tafi Allah sauwaƙe mm, wannan ba daidai bane ba kwana talatin kacal kuma wannan shine yar mununiyar da take nuna cewa eh in watan ramadanan ya wuce ba ma na filfili dan da muna yi da mun saba idan watan ramadanan ya zo ya sami mu akan hanya da ma mun saba yi to da mun saba ba hisa idan watan ɗaya ya zo muke sarewa muke gajiyawa da fatan za mu tashi a raguwar kwana goma sha shidan nan mu daina kasala mu jajirce mu yi ɗamara mu samu abin da za mu samu wallahi ba mu da tabbas na kaiwa shekarar baɗi e ba na jin akwai yanzu zai ɗaga hannu a masallacin nan ya ce shi yana da tabbas zai kai baɗi babu to tunda ba ka da tabbas ba ni da tabbas ashe kamata ita da muka samu dama ikitanin kamsan kabla kamsin hayatika kabla mautika ka amfani abu biyar kafin biyar ya zo rayuwarka kafin mutuwarka ta zo kuma wannan Shi ne amfanin rayuwar kafin mutuwa ta zo din kishiyar haka ba amfanin rayuwar ba wani hadisin kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wato na firfidin dare da karatun alkur'ani waɗannan abubuwan guda biyu suna ceton bawa ran tashin alkiyama a gaban ubangiji He azumi ya ce ya ubangiji na hana shi ci da rana na hana shi sha da rana ba don komai ba sai don yana neman yardarka alkur'ani shi ma ya zo wace ya ubangiji na hana shi bacci da daddare Allah ji kanmu iri na da ba a ƙare inda ranka ban yi bacci ba ko mutum ya kai har karfe nawa bai tashi ba ai kai dai Allah su mu da rahamarsa eh, kai dai da yake an ce ah, idan Allah ya sa mutum wannan hadisin da ke cewa wanda ya sallar isha a cikin mutane za a bashi lada kamar ya sallaci daren gaba rabin dare wanda kuma ya sallar asuba a cikin mutane za a rubuta mar kamar ya sallaci daren gaba daya to ina jin nan dai muka dan faki sun ce idan ka sallar asuba a cikin mutane yi kenan kamar ka sallaci daren gaba daya ko nan muka dan samu yar mahauka muka shiriri ce ba haka kuma dai kamata mu ba tunda kowanne a cikin mu aljannar ma har zaba yake yana son aljannar firdausi ita ce maɗaukakiya to ya kamata kai ma ka ɗauke kan haƙarƙarinka daga kan katifa daga gurin kwanciya dan Allah yana yaba waɗansu mutane ta ta tajafa junubuhum adil maraji yad'una rabbahum kawfan wa dama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun suna nesantar da hakarkarin su daga gurin kwanciya suna ta bauta ubangijin su tsakanin kwaɗayin rahamarsa da jin tsoron azabarsa sannan kuma suna ciyarwa daga cikin irin arzikin da muka basu Eh, suna ciyarwa daga arzikin da muka ba su ba su da rowa to waɗannan mutanen su ne Allah ce fala ta'lamu nafsun ma ukuje lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malu rai ran da ta wannan ta nesantar da hakarkar daga gurgunciya ta dinga bautawa Allah tsakanin kwaɗayin rahama da jin tsoron azaba kuma ta dinga ciyar da wani abu daga cikin dukiyar da Allah ya bata to su ne wanda ran bata san abinda da Allah ya tanada musu ba wanda zai sa hankalinsu ya kwanta idan su yi fari jaza'an ma kanu ya amalu sakamakon abin da suka kasance sun aikata na yin biyayya ga Allah Allah ka samu dace a wani guri kuma yana cewa kanu qalilan min al-layli ma yahjaun wa bil asari hum yastaghfirun su waɗannan irin mutanen sun kasance kaɗan suke bacci da daddare lokacin sahur kuma suna ta neman gafara asabirina wasadikina والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسهار waɗansu mutane aka jero to ƙarshe dai sai aka rufe da waɗancewa masu neman gafara istighfari a lokacin sahur wato istighfari kana iya yinsa koyaushe amma lokacin sahur kuma lokacin ya fi farala ya fi karɓuwa domin inda za ka gane istighfari da rana da daddare yinsa ake yi hadisin anas da ya ce kaɗan ne inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai zauna kan ya tashi daga wannan majalisin kan ce rabbi gifirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim muna kidiga dari kan ya tashi irin majalisin mu da muke yi dan Allah sau nawa muke cewa rabbi gifirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim kadan ne in akwai masu yi a cikin mu to kuma an zo ne kuma an koya mana dan mu kwaikwaya laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun tabbas koyi kyakkyawa ya kasance a gare mu game da sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to sai dan korafi wanda sahunnan na gaba suna dan korafin suna yin matsi da yawa wataƙillaha wanda ya saba zama ne in ya zo ko da wani mutum ya zo wanda ba gurin zama sai shi kuma ya kutsa ya shigo gurinsa da ya saba zama wanda muna fatan dai za ku gyara a junanku eh in kuma kun ga za ku yi ta tafiya a matsin to shikenan Allah ya kiyaye amma dai an kawo korafin samun matsi a wannan sahun na gaba amma fa ba can aka yi kuma a rarrabu daidai yadda yar akuya za ta wuce ba amma dai ya zama sesa sesa ba a warware ba sannan matsin kuma bai yawa ba sannan da wani bawan Allah wanda aka ce yana cin masu yin hidima ga wannan masallacin mahaifinsa ya rasu yana neman addu'a ni ma nawa ya rasu Allah ji kan mahaifanmu da suka rasu duk wanda mahaifinsa ya rasu ko da mahaifiyar muna roƙon Allah ya musu gafara Allah ya gafarta musu Allah ya shafi su kurakuransu akwai wani bawan Allah da ya musulunta tsautsayi ya sa ya shiga wani waje ko kuma dai aka tafi aka bar yarinya a aji to he aka yi zargin wai ya mata faɗi aka kama shi aka tsare to yanzu an roƙi addu'a kwanakin ba kuma Allah ya sa ya fito na haka aka ce awa masu addu'ar godiya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Voilà. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله